Mikewa ta dafa da kuncinta ta wuce ɗaki tana zubar da hawaye ta gyara jikinta ta fito ta canza riga ta kwanta a gefen rikayya ta kankame ta tana wani irin kuka a hankali wanda ke taba zuciyar dukan wani mai sauraron ta. Da tunanin abin da ya wakana Saddam ya kwanta hakan ya sa washe gari tun kafin su tashi ya fita ya bar garin ma kwata-kwata duk da ya san ba su da isasshen abincin da zai wadace su ci iya kwanaki biyar din da zai yi na tafiyarsa. Haka suka ci gaba da zama a wahalce cikin tsananin matsi har zuwa ranar da ya dawo. Ci gaban labari. sadam a waje ya fakin ya fita ya shiga cikin gidan da ni ya kai musu abincin da ya siyo ya fito ya kama gabansa. Mamaki ne sosai shimfiɗa a kan fuskarsa ta yadda ya hango ƙofar falon a wangame. Bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ci gaba da tunkarar gurin. Har ya isa bakin ƙofar ya sa hannu yana shafa wurin da aka bige yana tunanin wanda ya wannan gagarumin aikin. Cikin ɗan lokaci zuciyarsa ta motsa wani irin tararin tashin hankali ya fara tashi. Ya miƙe ya wuce ciki ya fara duba kaf ɗakunan da kicin har ma da toilet ɗin gidan amma wayan babu kowa sai ƙarar fankokin da ke wulwulawa ɗakuna da falon gidan a hargitsa ya fito kirjinsa sai dukan tara-tara yake yi hankalinsa gaba ɗaya baya jikinsa ya kasa zaune ya kasa tsaye yana tunanin inda je ta dosa a cikin halin da ya batta ta wani bangare kuma yana tunanin wanda ya fitar da ita kasancewa ya san ko makwabtansu babu wanda suke mutunci da shi babu wanda ya taɓa shiga gidansu kamar yadda su ma ba su taɓa shiga gidan kowa ba Faisal Gwani abin da ya faɗa a bayyane kenan domin kuwa kaf mutanen da ke hulɗa da su a cikin garin Maiduguri babu wanda ya san gidansa bayan Faisal Gwani zai gane ba shi da wayo sai na yi mishi rashin mutuncin da sai ya ji da ma bai taɓa sani na ba a rayuwa a hukace ya fito daga gidan bai tsaya kullewa ba ya shiga ya figi motar ya ɗauki hanyar gidan malam gwani tun a hanya ya fara kiran waya faisal da sallama ya daga yana faɗin ka zaura sarkin kirki ashe har yanzu kana ajiyar nan bata sosai kuwa saboda irin wannan ranar ina matan mutane matar wa kenan kada ka rena min hankali malam ina matata dariya faisal yi. Allah ya hakuri ban san me kake cewa ba za ka sani idan na zo na same ka wallahi sai kaya da na sanin sani na a rayuwarka in ban da rashin hankali ya za ka zo har gidana ka balla kofa ka fita min da mata kuma in kira ka kana cewa baka ma san zancen ba za ka sani in na faffasa maka baki ka da Allah da ka ta mana ni tunda na san kama ban taɓa taka hanyar gidanka ba sannan ka faɗa min idan na ɗauki matarka ina zan kai ta ni me ya ɗan da wata matarka kawai dai kana ƙunda ta ma yarinya ta gudu ta kama gabanta kai kuma ka zo nan kana da jijiyar wuya shawara ta tun dare bai yi maka ba ka san da zaka nemi matarka saboda rabona ma da Maiduguri yau wata guda kenan ina Legas wurin aiki na ya kashe waye ya basa da mina bambami bakinsa hakkun fa yake saboda masifa haka kuma bai daina tunkara gidan malam gwani ba a kofar gidan ya fakin ya fito ya jingine jikin mota kasancewar sallah da ya ga ana yi a masallacin da ke jikin gidan wanda ya tabbatar malam ne limamin da ke jan al'umma wurin sai da suka gama akan gidansa kowa ya gama fitowa amma babu mai kama da Faisal a ciki a haka malam ya fito shi ma yi saurin shan gabansa ya ba shi hannu suka gaisa sannan suka shige ciki a falo suka zauna shiru na dan lokaci ya ratsa tsakanin su har sai da malam ya gyara murya yana mai duban Sadam fuskarsa dauke da murmushi Sadam lafiya kuwa yau kai ne a gidan namu kamar yana jira ya dago da manya-manyan idanunsa da suka jajir yana kallon malam babu lafiya malam Faisal ya je har gida ya balle min kofa ya fitar da Jamila Faisal, wani Faisal ɗin ma wai tukunna. Faisal nawa ka sani, yi magana yana wani juya kai irin na marasa ɗa'a. In dai Faisal nawa ne yaushe ma ya zo garin, kuma me alaƙa shi da matarka? Ina zan sani, ka dai yi mishi magana kawai fito min da matata tun muna mu biyu. Dakata dan Allah, abin duk bai kai haka ba, bari in kira shi mu ji. Ya fitar da waya sai ya lalubo namba Faisal ya danna kira. Bugu biyu zuwa uku ya daga tare da sallama. Hans Free malam ya saka ya ajiye wayar a ƙasa ta yadda kowa zai iya jin magana da za yi. Me ya haɗinka da matarsa dan Faisal? Yaushe ma ka zo garin ban sani ba. Ya salam, ba dai wurinka mutumin nan ya zo ba ya kira ni fa na faɗa mishi rabuna da Maiduguri yau wata na ɗaya cif cif amma dan yare na hankalin mutane shine zai zo maka to me haɗan da wata mata shi can ka saurare ni da kyau kana ji na ina ji idan kana da musaniya inda mata shi ke ka sanar da ni tun muna mu biyu malam wai baka yadda da ni ba ne? wallahi ban sani ba mutumin nan bashi da kirki wallahi wataƙila takurar da yake ma yarinyar ne mata yawa ta gudu dan ji an ce bashi da hankali kuma mashayin giya ne a take idanun sadam suka ƙara juyewa don masifa har wani ya lele ke yi A hargitse ya sa hannu ya warci wayar kamar fesil na kallon sa, ya fara nuna wayar. Za ka gana hukana idan muka haɗu da kai, wallahi sai na illata ka. Sai na zuban maka da haƙura idan baka fito min da matata ba. Babu wanda ya san gidana a duk faɗin garin nan bayan kai. Ya wurgar da waya ya miƙe a fusace ya fita. Sadam, Sadam, Sadam. Malam kun ya dinga kiransa amma yayi kunnan uwar shegu da shi. Ya fita ya buga mishi kofa yayin da shi kuma ya bi bayansa da kallo na girgiza kai a zuciyarsa da addu'ar Allah ya kyauta. Bangaren Jamila har suka bar unguwar bata daina zubar da hawaye ba sai da ta ga mutumin ya yi fakin a gaban wani restaurant bai ce komai bai fita ya amso musu abinci sannan ya dawo ya shiga ya tada mota ya ci gaba da tafiya ka sauke na anan ya isa na gode da taimakonka bai ko kalle ta ba balle ta sa samun amsa shi domin ko zuciyarsa ta gama karewa da irin yanayin da ya same ta a ciki haka kawai ya je na buƙatar taimaka mata idan da hali ma yana son sanin ainihin labarin rayuwarta gidan shi da ke old gra ya dosa gida ne tsararre ginin zamani ya shiga ya samu wuri ya yi fakin a daidai lokacin da wani matashi da bai wuce shekaru 25 ba ya fito hannun sarƙe da na wani yaro wanda akalla zai shekaru uku zuwa hudu ganin sun yi fakin ya sa yaron ya kwace hannunsa ya ruga da gudu ya isa inda suke a lokacin ss ya buɗe motar ya fito tare da ɗaga yaron sama yana dariya dariya ke yi sosai shi ma a haka ya zaga ya buɗe maji kofa ya ɗauko da abincin da ya siyo ya gaba zuwa cikin gidan duk da bai ce mata komai ba buɗe kofar da ya tabbatar mata da yana nufin ta shigo hakan ya sa ta zuro kofafinta a hankali ta fito rika a asaba a kafaɗarta ta tunkari kofar da ta ga sun shiga babu kowa a falon sai TV da ke faman aiki sai wani sanyin AC mai haɗe da kamshin daɗi da ya hancinta a lokaci guda gefe ta zauna sannan ta kwantar da rikayya wacce har yanzu baccin ta take yi a haka ya fito yana kiran faru. wannan matashin da ya fito daga wani ɗaki ya iso gabansa yana faɗin sanda zuwa yaya yawwa taimaka min da plate da kofi da abin sha da Allah oke ya juya zuwa kicin shi kuma isa wurin da ya ajiye da abincin da ya shigo da ita ya ɗauko ya kawo gaban ji a lokacin yaron ya fito daga ɗakin da SS ya fito ya rugo ya haye sa haba Jafar yanzu fa ka girma ya kamata ka daina hawa na haka nan kalli nan kaga sista nan na kawo maka kudin ga wasa amma ban cin zali kana ji na Dariya Jafar lokacin da ya sake shi ruga wurin Rukayya yana taɓa fuskarta. Da gaske za ta zauna a guri na? Wannan kuma ai dai momi ce ko? Sosai kuwa. A nan za ta zauna ku rika zuwa school sa Uncle Faruk kuna yin wasa tare. Hannun da ya fara jijjigawa yana dariya, hakan ya sa ta tashi daga baccin da take. Yadda yake mata wasa ita ma sai ta washe ta dinga kyalkyale dariya, duk da cewa a rayuwarta bata san kowa ba bayan mahaifiyarta. A haka Faruk ya iso da tire, dauke da plates da cokula da kofuna, ya ajiye a ƙasa ya koma ya kawo musu abin sha, sannan SS ya kalle ta. Sako ki sa mata abinci. Bata yi gaddama ba ta sauka ta sa masa abinci. A tare suka rika ci ita da rikayya da Jafar wanda suke wasan su tamkar sun dade da sanin juna. Abincin ya dauka shi ma ya dauki filet da cokula ya juye ya koma kan tebul yana ci. Sai dai hankalinsa gaba ɗaya yana kan su To sai matar da bai san kowace ce ba ya dabe bai dukkan jijiyoyin jikinsa. Bayan sun gama cin abincin ne ta tashi ta tattara wurin. Ta haɗa filet ɗin wuri ɗaya tana shirin daukewa ta tsinkaye maganarsa. Ki bashi Faruk zai ɗauki. Jafar ka je ka nuna momi ɗakin ta yi wanka ta huta kaji? Ya karasa magana yana kallon ɗan kyakkyawan yaron da ke gabansa Da sauri ya miƙe ya kama hannunta ya fara ja. Hakan ya sa ta saki murmushi mai haɗe da wasu zafafan hawaye. Ta kama hannun Rukayya suka doshi hanyar da Jafar ya yi. Ga mamakin ta ɗaki ne lafiya lau mace, ta yadda daga takalma da jakunkunan mata a jere tsaf-tsaf. A bakin gado ta zauna tana ƙare ma ɗakin kallo, a zuciyarta kam ta rasa tantance yanayin da take ciki. Shin farin cikin rabuwa da sadam take ko bakin ciki? Ta wani ɓangare kuma tana tunanin inda za ta dosa daga nan. A ƙarshe dai miƙewa ta yi ta shiga toilet ta yi wanka, ta yi murƙayya, Amma yadda Jafar ya sa rigima shi ma sai an yi mishi, dole ta fara yi musu sannan ta yi ta fito. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta ji yaron ya shiga ranta, gani yadda tunda suka zo gidan ya kasa matsawa ko ina yana maƙale da ita yana ta mami, yana wasa da riƙayya. Hakan ya sa ta fara tunanin ko ina tashi mamin ta nufa. Sai da ta shirya yaran, sannan ta yi sallolin da ke kanta. Gama wadda kenan tana linke sallayar, sai ya sallama a bakin ƙofar ɗakin. Bayan ta amsa masa, ta ƙarasa linke sallayar. Ta fita ta same shi tsaye gefen ƙofar hannuwansa cikin aljihun farar jallabiyar da ke jikinsa. idan babu damuwa ina son mu magana da ke babu komai ta faɗa lokacin da ta fito daga ɗakin ya gaba ta rufa masa baya suka koma falon shiru ya yi na tunanin ina zai fara a ƙarshe ya kai duba gare ta a nan ya fahimci ba ƙaramin kyau Allah ya mata ba sai dai da alama wahala ce ta dafar da ita astaghfirullah ya faɗa a ƙasan zuciyarsa kasancewa yau ce rana ta farko da ya taɓa yi wa wata mace irin wannan kallon tun bayan rasuwar matarsa a bakkaunarsa baiwar Allah menene sunanki Jamila ta yi magana muryarta a sanyaye Shiru yayi sannan ya tsaye da idansa akan TV. Ya ci gaba da magana. Na je neman gidan wani abokin aiki na ne, dan ungoku. Kwatsam sai na ci karo da kes dinki Idan ba zan takura miki ba, zan so in ji ainihin labarin ki, da dalilin da yasa kika samu kanki a kulle a cikin gida babu mataimaki. Tun bai kai karshe ba, hawaye suka fara ambaliya akan kumatinta. Kuka sosai ta fara rerawa har da shishika yayin da take girgiza kanta. Hakan ya kara haifar da tausayinta da son taimaka mata a zuciyarsa. Babu komai a labari na face turga masu ɗabi'a da halaye irin nawa babu komai a labari na face da na sani da takaici a wurin iyayen da suka haifi ya mai irin na. malam ka yi haƙuri amma labari na baya tattare da komai illa tashin hankali na dama da kuma da na sani wanda wataƙila har ƙarshen rayuwata ba zan daina yin su ba ta ƙara fashewa da wani irin kuka da ya rinka taɓa zuciyar SS Tafsir ya kuma ƙara masa kwaɗayin sansanin labarin nata domin yana ji a jikin shi shine zai zama silar warwarewa matsalolinta kada ki damu Jamila kuma kada ki sa wannan a ranki ki daure ki sanar da ni ta yadda zan taimaka miki in fitar da ke daga cikin halin kuncin da zuciyarki take ciki ka yi haƙuri bawan Allah amma ba na tunanin akwai wani taimako da za ka min bayan wanda ka riga ka min na gode da wannan amma ba zan iya sanar da kai babban kuskuren da na tafka a rayuwata ba no please kada mu yi haka da ke mana na ga neman taimako bayyana a cikin idanunki please na roƙe ki ki bani dama in taimaka miki ki haƙuri ki sanar da ni mana girgiza kai ta ci gaba da yi a ƙarshe ta miƙe da sauri ta kama hanyar ɗakin da ta fito a haka shi ma ya saurin miƙewa ya sha gabanta kada ki biye masan zuciya ki hana kanki amfani da damar da kika samu Na yadda na fahimta labarin ki na cike da wasu al'amura waɗanda tunani kaɗai ba zai iya fassara su ba, har sai kin taimaka wurin sanar da ni. Idan kika yi haka Jamila, zan sami miki wata katanga da zaki jingina jikinta domin samuwar maganin matsalolin da ke ciki. Ki daure ki sanar da ni dan Allah. Ka yi haƙuri, amma mutane iri na ba su dace da wata katangar da za ta jiyar da su daɗi ba, face in ci gaba da yawo cikin duniya har zuwa lokacin da Allah zai amshi rayuwata. Cikin wani matsanancin kuka take maganar, hakan kuma ya ƙara dagula lissafi da tunanin shi, sai dai bai yi ƙasa a gwiwa ba ya ci gaba da roƙonta yana haɗa ta da Allah da ma'aikinsa har sai da ta ji ita da kanta tana son sanar da shi labarin da bata taɓa sanar da kowa ba labarin da take kwana da shi take tashi da shi wanda yake sanya bugun zuciya ta ƙaruwa a duk lokacin da ta tana da gingimi mai gibin da ta yi maguruciya da ta baki ɗaya bata ce komai ba ta juya ta koma cikin falon ta zauna hakan ya ba shi damar dawowa shi ma ya zauna ya zuba mata idanu yana kallonta na yi kuskuren wulaƙanta iyayena akan namijin da bai san daraja ko mutunci na ba mutumin da ya raba ni da farin ciki na ya raba ni da iyayena ya kuma sa ni wulakanta babbar aminiyata mutumin da bai san kima ko daɗin kyautar da Allah mahalicci yake yi ma bayansa ta 'ya'ya ba mutumin da ya ɗaukaka sana'arsa ta caca da shan giya fiye da 'yarsa da matarsa da yake aure malam ina mai tabbatar maka cewa a duk faɗin duniyar nan ban taɓa cin karo da mugun mutum azzalimi maha'inci mara tausayi wanda ba shi da imani mara tsoron Allah kamar mijina ka zaura ba wayar SS da ke rike a tsakanin hannuwan sabi da ya haɗa wuri ɗaya ce ta sabule ta faɗi ƙasa idansa a waje ɗago yana kallanta Sadam ka zaure sunan shi kenan shi ne mutumin da ya wulakanta min rayuwa ya mayar da ni ba kowan kowa ba duk da irin gata da soyayyar da iyayena suka nuna min dakata tukun kina nufin gidan da na same ki shine gidan da na je nema na amini na abokin aiki na Sadam zaure? shakka babu nan ne gidan shi kasan kafet ya sauka ya zauna zuciyarsa na wani irin una. a karo guda ya tankwashe sa yana kallon je da kina ya karfin halin daga bakinsa ki ci gaba ina sauraron ki zaman ta gyara ita ma tare da share hawayen da suka bata mata fuska da fara bashi labarin soyayyarsa da Kazauri tun daga ranar da suka fara haduwa har zuwa ranar da ya taimaka ya fitar da ita daga ukubar da take ciki ba tare da ta rage komai ba daga rayuwar rashin yanci da ta yi a gidansa dan babba Kazauri shiru na dogon lokaci ne ya ci gaba da wanzuwa a cikin balan yayin da ke share hawayenta tana wata irin shekar kuka mai cike da nadama da dana suna rayuwa da ta tsinci kanta a ciki alal hakika labarin ki ya fi gaban tunani na Jamila sai dai ba wanda ne zai sake yanke kauna daga rahmar Allah ba wanda na tabbata wannan yana cikin rayuwar rayuwarki na tabbata wannan ita ce ishara da Allah yake son nuna wa iyayen da ba su damu da tarbiyyar yaransu ba kuma ki ɗauka cewar wannan wata jarabawa ce da Allah ya miki wacce mutum mai ƙarfin imani ne kawai zai iya cinye ta ki haƙuri ki share hawayenki da izinin Allah zan taimaka miki zan sada ki da iyayenki domin ki samu damar neman yafiya a gare su kuka take tana girgiza kanta idanunta sirri ne sun fita daga ainihin kamanninsu hancinta yi ja sosai abin da farar fata ba na tunanin baffa na zai iya yafe min haka dangi na gabaki ɗaya na kasance mutum ta farko da ta fara ɓata sunan zuri'an Hawa kuma ni ce mutum ta farko wacce ta fara bijirewa umarnin mahaifinta a kan faɗin zira'anmu. Ka gaya min da wani ido zan kalli iyayena. Kana tunanin ina da bakin da zan nemi gafararsu? Ta yaya za su gafarta ma yadda ta ɗaukaka farin cikin wani ƙato a kan farin cikinsu? Ba zan taɓa komawa gida ba, na gwammaci na ƙare rayuwata a haka har zuwa lokacin mutuwata. Wannan wata magana ce wacce bata da tushe ke yi, ki cire wannan a zuciyarki. Ki rungumi ƙaddarar da Allah ya ɗora miki, domin na tabbatar a yanzu kin san menene rayuwa, kin kuma san menene namiji. don haka ki manta da komai ki fara tunanin daidaita rayuwarki daidai zaki kula da tarbiyya da rayuwar yaranki ni kuma na yi miki alƙawarin insha Allah jibi idan Allah ya kai mu juma'a zan kai ki har cikin gidanku domin na da ki da gugu da babanki ki shiga ki kwanta za mu ƙarasa magana idan Allah ya kai mu bai jira amsar ta ba ya miƙe ya fita haraba gidan zuciyarsa har wani bugawa take da ƙarfi saboda yadda yake jin da zai ka zaura a yanzu da babu dalilin da zai hana shi shaƙi masa wuya ya aika shi farzahu agogon hannunsa ya kalla karfe goma har da wasu mintuna na dare hakan yasa ya haƙura ya koma cikin gida ya tabbatar za su haɗu a banki da safe bangaren sadam babu kalar tunanin da sadam bai yi ba amma ya kasa gano inda je za ta nufa duk faɗin garin maiduguri takaicinsa ba wai na rashin ganin ta bane na tunanin yadda zai zauna ba tare da ya ci gaba da takura ma rayuwarta ba har ta fahimci kuskuren da ta yi na haihuwa da shi domin ya lura duk abin da yake mata bai sa ta yana dama haihuwar da ta yi ba sai dai ya ci alwashin zai nemo ta duk inda ta shiga domin kuwa tunda ta zaɓi zama da shi to ko bata isa ta subuce masa ba a kowane irin yanayi za ta tsinci kanta Miki waye da sauri ya zarmi kullum sai ya fita. Kai tsaye titin da zai sada shi da Grand Pinnacle Hotel ya ɗauka domin ko yadda yake jin kansa na gab da bugawa barasa ce kawai za ta taimaka masa wurin samun nutsuwar kwakwalwarsa. Mintuna goma sha biyar suka kawo shi bakin hotel ɗin. Bayan ya shiga ya yi fakin yana kokarin fitowa wayarsa da ke ajiye a gefe ta fara ruri. Hakan ya dakatar da shi ya buɗe ƙofar motar tare da fitar da ƙafarsa ɗaya waje. Ya ɗaga wayar ya sanya a handsfree sannan ya ƙarasa fitowa yana kokarin rufe motar. Ya aka yi kake kira na yanzu saboda ka san an yi albashi ko to dakata ka je in gaya maka. idan zaka tashi ka nemi na kanka gara tun wuri ka miƙe ka nemi naka dan ni ba a wurin ku zan lalace ba ni babu wanda ya taimaka min lokacin da nake nawa karatun ba wannan bane yasa na kira ka ba wallahi baba ne ba shi da lafiya sosai muna nan Kano a asibiti kuka kawai yake yana kiran sunanka bai ma san ina da nan baka ba ni ne ne tunanin in sanar da kai dan Allah ya kai gaggawar tahowa idan ba haka ba komai na iya faruwa wallahi tsayuwarsa ya gyara a lokaci guda sa suka juya duk da sa dama babu allurin amma magana wanda kirashin ta ƙara tsananta ɓacin ran da yake ciki ya kira sunana ya ce min me ko ya manta abin da ya ce da ni ka gaya min wanda aka yi mu abin da aka yi mu ta yaya zan kuma kallon inda mutumin nan yake to ka buɗe kunnuwanka da kyau ka saurari abin da zan faɗa maka ko mutuwa mutumin nan yayi kada ka sake ka kira ni ka ji abin da na faɗa maka ko ya ja wani mugun tsaki yana kokarin kashe wayar ta ɗaya bangaren aka ci gaba habba yayi sadam duk fa abin da zaka faɗa ba zaka taɓa canja shi a matsayin mahaifinka ba kuma koma me yi maka ya kamata ka yi hakuri ko dan daraja kawo ka duniya da yi ka daure ka zo ka saurari abin da zai faɗa dan Allah wataƙila abu ne da zai amfani rayuwarka gaba ɗaya don Allah ya ba don abin da ya maka ba ka dalla rufe min baki an gaya maka ni sokon mutum ne ko an gaya maka ina da lokacin ɓatawa? ko kuma kana tunanin kare ya cinye min zuciya ne ina so ka sani matsawon mutumin nan yana numfashi to har abada ba zan kuma taka kafa ta garin nan ba tunda dama ba kowa na ajiye a garin ba ina gama faɗa haka ya kashe wayar ma gaba ɗaya ya juya yana tafiya yana tunanin da me zai ji da bakin cikin ji ko da bakin cikin kiran da ƙanin na ya mishi Zuciyarsa a daburce shige ciki, tashin farko kalmar barasa guda ya daga ya zazzage a cikinsa, sannan ya ƙara buɗe ta biyu. Har sai da ya kai ga ya kasa gane komai saboda irin giyar da ya tattala mu cikinsa. Ƙarshe ya rika jin kamar numfashinsa na ɗaukewa saboda azabar tashin hankali da ke damunsa. Bai iya motsa ko koda yatsan hannunsa ba, hasali ma bai san abin da yake faruwa ba, har sai da misalin karfe goma sha ɗaya na ranar. Ƙarfe bakwai daidai na safiyar ranar Alhamis, SS ya fito da shirinsa tsaf-tsaf cikin baƙaƙen su da farar riga daga ciki. Kafarsa da ke ɓoye cikin rufaffen bakin takalmin alfani, ita ce ta fara yi waje da ke duke tana gyaran fulo ɗin kujerar sallama. Hakan yasa ta jiyo tare da gyara hijabin da ke jikinta, tana kare mishi kallo. Kamshin da ta shaƙa na turaren Mediterranean Elizabeth Arden shi ne ba ta damar tuno ɗan gayin kazauranta, wanda a kulle yomi yake cikin daddaɗin kamshin da ke kashe zuciyar mai shaƙar shi. Ina kwana? sa ta doki dodon kunnenta. Haka ne kuma ya katse tunanin da take. Ina kwana an tashi lafiya? Alhamdulillah, ba dai shara yake tun da safe haka ba. Da kin bari Faruk ya dawo daga makaranta duk shi yake aikin gidan ma. ba komai ai dai magana muryarta a sanyaye a haka faruk da jafar suka fito da shirin su da sauri jafar ya isa ya kama hannunta yana washe haƙora ina kwana mami ka tashi lafiya lafiya lau ina riƙayya bacci take yi ina zaka je haka dadi zai kai mu makarantar sa uncle faruk shi kuma ya tafi wurin aiki ko dadi kullum kullum haka muke yi yayi magana yana kallon baban shi ni ba zan amsa maka ba tunda ka fito ko gaishe ni baka yi ba dariya ya koma gaban sa yana cewa na manta ne dadi bari in gaishe ka yanzu ina kwana dariya duka suka sanya in ban je A haka ya juya yana kallanta. Zan je wurin aiki, akwai komai da za ku bukata a sto. Jafar ka zauna ku yi wasa da riƙayya mana, ka ga ba sai ka bi Uncle Faruk makaranta ba. Dadi da gaske? Sosai mana. Ga mami za ta dafa muku abinci mai dadi, ko? Da murmushi ya juya da gudu ya shige ɗakin da riƙayya take, yayin da Faruk ya matso yana dariya. Anti na kwana. Kunya ce ta lullube ta yadda katon saurayi yake kiranta anti. Haka dai ta mazi ta amsa mishi. Ka tashi lafiya? Alhamdulillah. Hassan sa kai za su fita sai kuma ya dawo da baya. Yawwa, anti Allah idan zaki girki nan ki dan saka da ni. wuce mu je ni kada ka makarar da ni cewar ss suna dariya gaba ɗaya a haka suka fita suka bar su a gidan wani irin yanayi take ji a tattare da ita rabin da ta samu sakewa irin haka har ta manta amma duk da haka tana tunanin halin da Salim zai shiga ba tare da ya san inda ta dosa ba Da wani fannin kuma tana tunanin ba zai wani damu ba tunda dama ba kaunar ta yake yi ba sai dai ita ta kasa yaki ce tunaninsa a ƙasan zuciyarta Sadam idanunsa ya fara budewa a hankali sai dai ya kasa gane shan rana ce ko dare kasancewar mashaya yan uwansa da ke zuba a wurin suna ta baccin su bil haƙi da gaskiya hannunsa ya duba da zama gane lokaci a agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannunsa sai dai ga mamakinsa babu agogon kamar yadda ya tabbatar ya shigo wurin da shi bakinsa ya cika da iska ya furzas kansa na wani irin sarawa da ya sanya shi sa hannu ya dafe kan ya miƙe zaune wayarsa da ke cikin aljihunsa ya fitar ya kunna karfe goma sha ɗaya da mintuna ashirin da biyu hakan ya sa ya miƙe tsaye da sauri sai dai sauran barasar da ke jikinsa ta ƙara mayar da shi ya faɗi ƙasa sharaf miƙewa ya ƙara yi a karo na biyu ya fara bin bango ya fito wurin motarsa shigarsa ke da wuya wayarsa ta fara ruri amma bai daga ba har sai da juyo mata ya fita daga hotel ɗin sannan aka kuma kiran waya a karo na biyu a kasalance ya yana tsaki ya sanya tsakanin kafaɗarsa da wuyansa yayin da ya ci gaba da tuƙi da hannunsa duka biyu sahib ba na cika ka ƙara kira na akan maganan nan ba gaban nan ji da abin da yake damu na dan Allah yayi wallahi baba na gab da mutuwa matsawar baka zo kun sadu da shi yanzu ba wataƙila sai da ku haɗu da shi a lahira tsakanin jiya da yau ya suma ya kai sau biyar kuma duk farkawar da zai sunanka ne kawai a bakinsa dan Allah ya ka sassauta wa zuciyarka yanzu wannan ko ba mahaifinka bane ai ya kamata a ce ka tausaya mishi duk wani fushi da kake da shi a banza in har ya mutu da bakin cikinka dan Allah ka zo ka ji abin da yake so ya sanar da kai maganar banza kenan me yana lokacin da ya wulakanta ni baka yi masa wannan wa'azin ba ko sai ni da kare na wayo idan ka kuma kira ni akan maganar nan sai na sassaba maka kamar ni wallahi ya kashe waye ya wurgar ya ci gaba da rafsa gudu har ya isa gida a lokacin karfe 12 na rana bai san ta ina zai fara bayani idan ya je banki ba wanka ya fara yi ya shirya a haka wai sahib ta kuma shigowa a masifance ya daga ya kara a kunne zan ci uwa Maganar shi ce ta makale jin muryar mahaifin shi cikin tsananin tashin hankalin da ya tabbatar masa da ciwo ya galabaitar da shi. Shiru yana sauraron sa ya kasa cewa komai har ya gama. A ƙarshe ya kashe wani ya zube a kujera, fuska sana bayyana da alhini da tashin hankalin da yake ciki. Bai ankara ba, hawaye suka fara bin sa. Shekara shida cif cif ban da ya ji murya ko ya sa mahaifin nasa a sa. Haka kawai ya ji yana son ganin shi, duk ko da haushinsa da yake ji. Ta wani bangaren kuma yana tunanin barin Maiduguri ba tare da ya san inda je take ba. Zan dawo gare ta, ya faɗa a bayyane A karo guda ya miƙe ya fara haɗa jakarsa, ya fito ya wurga ta a bayan but. Ya rufe gidan, sannan ya tunanin zuwa banki ya sanar da su kafin ya wuce. Ganin hasan fito cin abinci rana, amma zaura bai zo aiki ba. Ya sa SS ya fito ya wuce inda ya fakin, ya shige mota da niyya zuwa gidan shi. Ko Allah zai sa ya ci karo da shi, ta yadda zai samu dama faffasa bakin mugu mara tausayi irin shi. Cikin rashin sa'a yana fitowa ya miƙa titi, domin ya juya ya ɗauki hanyar gidansa nan. Daidai lokacin shi kuma motarsa ta iso bakin bankin. A waje ya fakin, ya fita da sauri ya shige ciki. Ba a fi minti goma bai fito, ya kama hanyar Kano ta daba tambin giwa. cikin tsananin fargaba da tunanin abin da zai tarar duk da wani irin ƙuna da zuciyarsa take yi ko da ya isa gidansa dam kulle sami gate din ya duba ko ina amma bai samu wanda zai tambaya labarin kazaura ba haka ya shigo mota ya koma zuciyarsa a dagule tare da tsinewa maza masu halaye irin na kazauri har aka tashi daga aiki bai samu daidaituwar tunaninsa ba al'amarin sadam ya gama ɗaure duk wasu jijiyoyi na jikinsa